خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير يا هلتي سمي كما يا هلتي قسي da gaskiya bai halicce su don wasa ba kuma ya suranta ku ya ku mutane sannan ya kyautata surar ku duk bisa falalarsa don da ya ga dama da ya sanya surarku ta zama mummuna kuma gare shi kaɗai za a koma ranar tashin alkiyama ya saka muku akan ayyukanku wanda ya aikata alheri ya ga alheri wanda ya aikata sharri shi ma ya ga sharri